Fondation Hirondelle Niger sashen Hausa Studio Kalangu ke magana gunguma maɗantani ke ɗauke da ragama shirin ga kanun labarun. Majalisar Kare Mutuncin Ƙasa CNSP cikin wata sanarwa mai lamba 27 ta bayyana cewar tana tattare da hujjoji na gabatar da bazu Muhammad da wanda suka sa masa hannu na gacin amanar ƙasa gaban koti. Cikon bayani a cikin shirin. An ƙara kange iyaka tsakanin Nijar da Benin tun jiya da sahe kai da kawo ya tsaya cik za ku ji shaidar wasu a cikin shirin. A shafin rahoton musamman na yau wani juju zai maganta kan hukuncin da dokar Nijar ta tanada kan zubar da ciki. Masu sauraro barkamu da yau litinin 14 ga watan Ogista 2023 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. a cikin sanarwarsa mai lamba 27 majalisar kare mutuncin ƙasa cnsp da gwamnati sun mai da murtani bisa abin da suka wa lakanin zargin karya da ake ta yi ana ta bazawa suna tun lokacin da wato al'amuran ranar 26 ga watan yuli 2023 suka faru suna Allah wadai da farfagandin labarin karya na ɓata sunan mahukuntan Nijar da kuma ƙoƙarin sa da baibayi ga samun mafitar sassantawar ciwo kan matsalar. Bisa maganar shugaba Mohamed Bazoum, CNSP suka ce tattarawar hujoji duka ta samu domin gabatar da tsohon shugaban a gaban wato koti. da shida waɗanda suka yi tarayyar aikata laifuka na cin amana da yi wa ƙasa Nijar zagon ƙasa. Duk dai a sanarwa mai lamba 27 ta CNSP bisa batun yanayin lafiyar shugaban Bazum, CNSP ta ba da gayyatar cewa wato duk wanda yake ganin kamar ba gaskiya bane ga abin da ake ta yayatawa to duk mai manufa ta kirki mai son zaman lafiya da ke tambayar kansa kan gaskiyar lamarin to wato suna nuna ga cewar shi tsohon shugaban ƙasa bazum ba wata gallazawar da ake mashi kuma sojoji ba su taɓa mamayar mazamanin da yake ba kuma har yanzu yana da wato dukkan damarsa na yin waya da duk wanda yake so sanarwar ta cnsp ta ce gwamnati na tursa na tunasar da cewar shugaba bazum na samun ziyarar likitansa lokaci zuwa lokaci ziyarar likitansa ma na ƙarshe a ranar asabar ya yi ta 12 ga watan ogista 2023 a karfe 11 da rabi har zuwa karfe 3 na yamma Wata tawagar CNSP bisa jagorancin General de Brigade Musa Salau Barmo Hafsan sojojin Nijar ta kasance a Conakry ƙasar Gine ranar Asabar inda shugaban rikon kwarya Kanal Mamadi Dumbuya ya karɓe su. Manufar dai ita ce isar da godiya ga mahukuntan gini game da goyon baya da haɗin kan da suka, wa, suka kawo a Nijar musamman ga majalisar CNSP bayan al'amuran ranar 26 ga watan Yuli 2023. Tun jiya da safe iyakar Benin da niger aka sake rufe ta ga masu sufurin ɗaukar kaya da mutane inda bas-bas motocin mutane da motuna basa wucewa ba su shiga ba su fita tsakanin wato ƙasashen biyu. Fadal Alu ya firanta da wasu masu balaguro ga abin da suke fada. to wallahi ruwan wallahi kun ga mu anan zazzaune tun jiya da muka fito daga yamai ga munan kwana biyu ruwa sama sun da kim a rufe iyaka sai dai mu yi fatan Allah ya kawo muna sauki wallahi ruwa dai ne aka dai su gina ga iri wallahi da farko idan mun san iyaka tana rufe ba ma zuwa da muka zo a nan akwai yara da tsofi jiya wata mata jini ya kubuce mata sai da aka kai ta a gaya tun jiya muka kwana cikin mota da yara ga sabro barayi suna wayar mu an ce kuma ba a buɗe muna mota mu ɗauki kayan tun jiya muka zo nan ga mutane kuma dai mun kawo suna suna zama gaskiya kamata a samu solution suna suna saman mu suna tambayar mu yoshi za a ta hiya mu muna ce musu ga lokacin da za a ta hiya mu musan lokacin mu ma dai ko muna dai muna da dan basu da hakuri yanzu kuma dai mutane suna fuskantar tsoro ga muna muna tare da security ko ina ko wani abu ya fuskanta ma bisa mu ne zai faruwa A cikin wata sanarwa da Biron Majalisar Barikin Zauren 'Yan Jarida ta wallafa jiya Lahadi 13 ga watan Ogista, ta nuna damuwarta bisa yanayin zamantakewa da siyasa yanzu a ƙasar Nijar mai ɗauke da ƙalubalai ga 'yan jarida matsi da barazana na faruwa da zai iya kawo shi ga 'yancin jarida ya zan na gida ko kuma na ƙasashen waje masu aika rahoto da dama suke suna cikin wannan aiki na rashin kwanciyar hankali mai hawa-hawa a rawaitar sanarwar biron ya sa kira ga mahukunta ga mutunta 'yancin faɗar albarkacin baki da kariyar 'yan jarida. Magabatan kwamitin Union Tilaberi pour la paix, la, la sécurité et la cohésion sociale a jiya a nan yame sun gudanar da wani taron baiwa 'yan jarida labari batun yanayin tsaro cikin jihar zuyin milki da aka yi a ƙasar Nijar matakin sai da yawo da kasancewar rundunar sojojin Faransa su ne batutuwan da aka tattauna a kansu. Amadu Haruna mai Maiga, kwadanatan kwamitin a firarsa da Muktar Hamadu. wannan sabon shugaban na Nijar sun ce su abinda ya sa musu kai wannan tashi hankali da ana gani cikin duka kasar Nijar ba jihar Tilbury kadai don wannan ne sun ce sun zo kuma komite dinmu don mine muka kafa shi saboda tashi hankali a jihar Tilbury lalle alhamdulillah muna kawo goyon baya dari bisa dari masalan mu bisan su ne suka wannan canji milki sai da yawo duk abinda ake yi a kasar Nijar kashe-kashen nan duka ba mu ji ko kasa guda na sai da yawo wanda ya kawo ma Niger gudunmuwa kuma da aka yi wannan abu sai su ce abin da aka yi Niger bai kamata mu ko mun ce ba mu yadda ba a gani yanda mutane suna hita sun ce suna goyon baya mu rayuwa mai kyau ne muke nema to sai da abin suka yi bai kamata ba Tsarin kungiya domin ci gaba mai ɗorewa siya daidai a jiya ta wallafa sanarwa inda take tambayar mahukunta su himmanta mai da mutanen da suka baro garuruwansu a gida kuma a buɗe makarantun da aka rufe gadai kaɗan daga cikin sanarwar da suka gabatar ta bakin burema sani ko hannu. Tare da matukar gamsuwa ne muka karbi majalisar mulkin soja na CNSP da suka karbi mulki. Na biyu muna buƙatar komawar gaggawa ga jama'a da suka baro garuruwansu saboda matsalolin tsaro. A buɗe makarantun boko da aka rufe da suka kasance rufe fiye da shekaru biyar. A buɗe izinin yawo da motuna a yankunan da aka hana yawo da motuna. Na uku muna son sojojin ƙasashen waje. waje su fice daga ƙasarmu. Muna dafawa CNSP a matakin da ta ɗauka dangance da yarjejeniyar ƙasar Faransa da Nijar bisa fannin soja. Muna Allah wadai kan matakin da Sediyawa da Iyomuwa suka ɗauka wanda har suka buƙaci su turo dakarun soja a Nijar domin daidaita tsohuwar gwamnati. Biyo bayan zubar ruwa kama da bakin kwarya ranakun Juma'a da Asabar a birnin Tawa wanda ya haddasa rumzawar ɗakuna da dama cikin angoyin birnin sabon gwamnan jihar Kanal Umaru Tawaye ya isa wuraren domin gani da idonsa abdullahi ausuk ya aiko mana jawabin gwamna inda ya ce gidaje sun faɗi amma an sami rishi mun je mun yi ta'aziya kamar yadda muka gani mu gudanar ruwa kuma shi mu gudanar ruwa shekara nawa ne ruwa ba su cin gudanar su duk inda sun ka nemi hanya ba samu ba kusa su kenan shine faru shekarar jiya abun da ya faru Allah ya kawo amma su san da sai a ce akwai gayya menene gayya ka san abu kuma zamna saboda kare wannan matsalolin mun zo da tawaga mayorori suna nan akwai protection civil president du conseil de ville les humanitaires duk duk suna nan tare da mu mun ba da umarni a nemi wurin da za a sa mutane a lokacin ruwa ya kai ba mu so a kara deja an samu ta cili inda an kaɓar da rai guda deja da yawa shi yasa mun ka ce akwai makaranti ne wanda cikin vakansa muke babu elef a diddi ba a gani tun makaranti ne wanda ya kamata saboda a samu kai mutane inda mana ta kare su mayar suna nan kowa da kowa yana nan za a tattabna a gani me ya kamata tadda su za a yi a nema musu wani wuri za a tattabna a sami solution meridin dogon duci da abokanan hulɗanta a ranar Juma'a 11 ga watan Ogista ta baiwa matasa marasa aiki kurar shanu da kayan noman lambu ga iyalan da ke da rauni. Bubakar Maki Gudu magajin garin dogon duci ya wa wakilin Aliyu Bawa ƙarin bayani. Taron da ya haɗa ma yau shine na baiwa wasu matasa biyu kayan aiki waɗanda aka horar da su kan ceto yaran da suke bisa rariya. Matasan an horar da su ne a cibiyar wayar da kai da muka ba su wani waje domin noman rani. Wannan projen ƙungiyoyi ne suke dafa mana a tsarin taimakawa waɗanda suke cikin mawayacin hali. Dama ce na jinjinawa waɗannan matasan da suka samu horon da kuma suka tsaya bisa fage domin yin noman ranin. Muna ƙarfafa musu gwiwa, muna fatan abin ya zama misali ga waɗansu yara wanda idan suka shiga cikin wannan tsari suna iya fita cikin mawayacin hali su dogara da kansu. Yanzu kuma sai rahotonmu na musamman. Rahoton musamman na maraicen yau ya dangantu ne da maganar hukuncin da aka tanada ga wanda ya zubar da ciki ko kuma ya yi tanadin kulle ciki a ƙasar Nijar dai wato doka ta zayyana hanyoyin da za a ɗauka ga wanda ya gabatar da wannan laihi sai mu saurari juju a cikin wannan hirarsa da Anise Karim. Fannin shari'a aikatawar da wani mutum zai haddasawa ko ya shigar da wata hanyar da ke sanya zubarwa ko kuma ɗar mai ciki wajen mace doka ta maganta ne kawai ga zubar da ciki. Da zaran an samu yanayin ɗar mai juna biyu ta da gangan ga wata mata bisa aiwatawar ɗan adam. Da yaushe za a iya magana tsayar da juna biyu akan ceton kiwon lafiya. Ta dalilin kiwon lafiya ko ci gaba da ɗaukar juna biyun zai kasance da haɗari ga lahiyar matar ma'aifar ko abin da take ɗauke da shi na ɗauke da sauyin halitta ko wasu cututtuka da ba za a iya warkarwa ba ta wannan halin ba maganar an yi laihin zubar da ciki ma'ana kar zubar da cikin ya zan an ɗauniyar aiwata shi ne. ke nuna an zubar da ciki? Domin a ce an yi zubar da ciki ta fuskar shari'a farko dai ya zan aiwatawar ta tsaida juna biyu ce kuma ta zan na dan adam adam ne kuma ba kan dalilin kiwon lafiya ba ne sannan kuma sai in ya zan mutumin ya yi shi ne ta da gangan ta sa niyya ta raɗin kansa don ya zubar da cikin. Wani hukunci ake fuskanta? Abin da ya shafi ɗan mai ciki aya mai lamba 295 ta kundin shari'a ta zayyana cewar wanda ya aiwata hakan zai fuskanci hukuncin zaman kaso na shekara ɗaya zuwa shekara biyar da cin tara ta jika hamsin zuwa jika ɗari yana iya kasancewa shekara biyar asa ga shekara goma an dai an tabbatar da wanda ya yi aika aikar ya saba da zubar da ciki an wadda aka wa zubar da cikin tana ƙasa ga shekara goma sha shida kuma shigar aya mai lamba biyu da da tasa'in biyar har wa yau ta zayyana cewar za a yi hukuncin kaso na wata shida zuwa shekara biyu da cin tara ta jika ishirin zuwa shika biyu. duk matar da ta aiwatawa kanta zubar da ciki ko ta nemi yin hakan ko kuma ta yarda da amfani da wata hanya da aka nuna nuna mata yin amfani hanyar wani jami'in kiwon lafiya wata mai karɓar haihuwa idan su ne suka nuna mata hanyar suka ba ta haddasa zubar da cikin to za su iya fuskantar hukuncin shigar aya ta ɗaya da ta biyu da ayar dokar farko ta zayyana zuwa ga jami'an kiwon lafiyar da na zana kuma za a tsaida su daga aikin su tsawon shekara biyar kuma hakan zai faru ne kai tsaye. masu sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a madadin wato sai ni isaka da ya daidaita muku saiti daren raka muka ji ni na ku dan badan da arlit malam mamman gungu ke muku fatan a yi saurare lafiya. Kuna iya sake sauran labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har so biyar. Za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. Sauran shirye-shirye a kan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store.